يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باحث على أشكي كنت أشيغبا في بير آية القرآن جميكي لمن فهمتر أبن دفتا كنت أولنا متى من البركة رمضان أيو بيرغو تنترى وتر رمضان shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da shida ga hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwa annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan aya ta ɗari da sha shida sakamakon karatun ya tsaya a kan ta ɗari da sha biyar wanda ya gabata a cikin surar duhur sura ta sha ɗaya a cikin jerin surar alkur'ani idan muka ɗauka da wannan aya ta sha shida za mu tafi har kan aya aya ɗari da sha shida za mu tafi har zuwa ta ɗari da sha tara kamar yadda muka saba kafin bayani akan ayoyin muka saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Thank you.

الله سبحانه وتعالى يكتوى ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فسروا أن آية أتبعتي أن أتبع لولا كان من القرون من قبلكم ulu baqiya ina ma dai a samu wato ainihin wasu saura ma'abota alkhairi da nagarta cikin alƙaryatun da suka gabata Allah ya ce yanhauna anil fasad wanda za su zama suna hana barna fil abdi a ban ƙasa zama suna hana kafirci suna kuma hana sauran nau'o'in barna a ban ƙasa amma sai dai ba a samu ba Allah ya ce illa qalilan mimman anjayna min sai dai yan kaɗan daga cikin waɗanda muka tseratar daga cikin ma'ana sai jama'a yan kaɗan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da su daga azaba a lokacin da ya kama azzaliman da suka yi zalunci Allah ya ci gaba da cewa wattaba alladhina zalamu ma usrifu fihi wa kanu mujrimin waɗanda suka zalunci kawunan su da saba wa Allah da kangare masa sai suka ba abin da aka jiyar da su daɗi da shi suka kasance cikin bujirarrun bayi kangararru ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa mafi yawancin al'ummar da suka gabata maɓarnata ne a ban ƙasa babu ma abota alkhairi da nagarta a cikin su da za su suke hani daga miyagun ayyuka da munana sai yan kaɗan daga cikin waɗanda suka yi manzannin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda Allah ya tseratar da su lokacin halakar da al'ummansu da suka gare su kai ɓanna a bankan sauran waɗanda ba waɗannan ba sun zalunci kawunansu da yin saƙo da biyewa abubuwan jin daɗin rayuwar duniya suka zama sun shagaltu da aikata abubuwa na ɓarna ta salon wato sun nitsa sun nisa cikin cin abin da yake suke ciki na wato ainihin ni'imomin Allah da ke ban ƙasa a duniya suka tafiyar da shekarunsu wajen more rayuwa harkar ciye-ciye kwalam da makulashe da biyewa sha'awa ta zuciya da sarrai wannan ya sa wato suka zama bijirarru cikin bayan Allah malam abdurrahman bin nasir sa'adi Allah ya ji kansa da rama yake cewa ita wannan aya akwai kwaɗaitar da ita wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa su yi ƙoƙari da gaske a samu nagartattu daga cikinsu wanda za su rika gyara abin da sauran mutane suka ɓannata suka lalata suka ɓata wanda suke tsaye a kan turba addini suna kiran mutane zuwa ga shirya su kuma rika haƙuri a kan cutar wadda jama'a za su yi musu su wayar da kan wanda yake makaho addini ya zama ya fitar daga duhu na jahilci da bata zuwa ga hasken shirya da ilimi mala ibn ashur cikin littafin tafsirinsa a tahrir wa tanwir yake cewa daga cikin abin da yake kusa da ma'anar wannan aya na hadisan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai faɗin manzo tira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yake cewa ma da haitukum anhu fajtanibuhu abinda na hane ku to ku shi ku nisace shi ku yi nesa da shi kada ku aikata shi wa ma amartukum bihi abinda kuma na umarce ku da yi fa'tu minhu mastata'tum to ku yi shi gwargwadon ikon fa inna ma ahlaka man kana qablakum haqiqa abinda ya halaka waɗanda suka gabace ku ko haƙiƙa waɗanda suka gabace ku sun halaka a ta dalilin kasratu masailihu yawan tambayoyin da suke wa annabawan wa ala anbiya'in da kuma saba wa annabawan saboda haka galibin waɗanda suka gabata sun kasance ba a kan turbar da annaba da manzanni suke kira zuwa gare ta wannan ya sa suka bata suka biye wa abin da suke ci na morewa rayuwar duniya suka shagalta da wannan suka bar bin Allah to amma ana samun tsiraru cikin waɗanda suka bi annabawa da manzanni da kullum ƙoƙarinsu ya za a gyara abin da aka bata ya za a kawar da barna a tabbatar da gyara waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake albarka a rayuwarsu to bayan haka wannan sai yake nuna manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa da mu al'ummar mu shiga taitayin mu tsawatu daga kasancewa kamar yadda waɗanda suka gabata suka kasance sai abin da ya same su mu ma ya same su a'a ne kokari mu zama masu kawo gyara a ban ƙasa masu kawar da ɓarna a ban ƙasa don ubangiji su bani wata'ala in fe mu da jin ƙai da rahama sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu cewa mutane ba za su rushe cikin alkhairi ba matuƙar dai a su akwai ma'abota alkhairi waɗanda za su rika umarni da kyakkyawan aiki kuma su rika hana mummunan aiki in aka samu masu umarni da kyakkyawa da hana mummuna da kawar da shari da tabbatar da alkhairi to al'umma za su zama cikin alkhairi sannan wannan aya tana sanar da mu cewa sau da dama sau da yawa morewa rayuwar duniya da biye wa cin kwallon da shi da biyan bukatar sha'awa yakan ja masu wannan zuwa ga bijirewa ta zuciya da biye wa sha'awa da barin nagartattun ayyuka Tun mutumin da ya zama ɗan tamore ya me zai ci mai daɗi ina zai samu abin sha mai daɗi a ina ake da makwancin da za a huta ina abin da za a hau na morewa to mai irin wannan za ka tarar sau da tari wannan biye wa wa rayuwar duniyar da sha'awance sha'awancenta ya shagaltar da shi daga nagarta da ƙoƙarin kawo gyara abin saboda galibin wanda suke son su more su huta su in ba wannan abin da shafi hutu da morewa kama musu da shi ba ba sa ganin komai da kima Allah ya kiyaye bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa ma kana rabbuka li yuhlika al-qura bi dhulmin wa ahliha muslihun da Allah ya ce wa ma kana rabbuka fasara wannan aya a takeice ma'ana bai cikin tsarin Allah Ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me bai cikin tsarinsa da yi hujjatar ƙura da zulmi a ce ya halaka wata alƙarya ko wasu jama'ar wani gari don tsagwaron zalunci bai cikin tsarin Allah saboda shi ba a zalimi ba wa ahluha muslihun alhali kuma wannan jama'a wannan alƙarya masu gyara ne da ƙoƙarin kawo abin da yake daidai a banka suna gyara al'amuransu suna gyara al'amuran wasu to ba yadda za a yi bayan da suke haka kuma kawai allah ya ga dama ya halaka ba tsarin allah ba ne haka ma'anar wannan aya ta salo mai fadi. Allah mai girma da ɗaukaka ina labarta mana a wannan aya mai girma cewar shi tsabtatacce ne tsarkakakke daga zalunci Allah bai zaluntar bayan waɗanda suke nagartattu masu yin abin da ike so masu kawo gyara da nagarta a banka sannan wannan aya Allah ya mana bayani a cikin da cewa nagartar bayi wani aminci ne ga su bayin daga yiwuwar Allah ya dinke su tunda ya ce bai kama al'ummar da suke da nagarta kawai ya halaka su don kawai zalunci to shi ba a zalimi ba ne ya tabbatar mana a wannan aya tsarkakakke ne shi daga barin zalunci kuma ya tabbatar mana cewar bayan da suka ɗauki ɗaukar wa kansu sirban nagarta da zamowa na kwarai to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai halaka halakawa ta azabtarwa da ruguzawa ta kawar da su ta salo mara dadi babban malami abdurrahman bin nasir sa'adi allah ji ƙas da rahama yake cewa har wayo wannan aya tana iya ɗaukar cewar ma'anar abinda ake nufi da ita ubangijinka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai dace da shi ba a ce ya halakar da wata alƙarya saboda wani zalunci da suka yi can da ya wuce da zulmi da wani zalunci can da suka yi ada alhali a yanzu wannan al'umma sun dawo zuwa ga nagarta ita suke yi hakika Allah in bawa ya zama haka ya ce masa abin da ida ya gabata yake ya share masa abin da ina zalunci a da karɓi wannan nagartar da ike kai yanzu shi ne wa ma ka rabbuka liyuhlikal qura bi bai cikin tsarin ubangijinka Allah kai manzo annabi Muhammad a ce ya halakar da jama'ar wata wani gari wata alƙarya don wani zalunci da suka taɓa yi wa ahluha muslimun alhali yanzu jama'ar wannan alƙarya nagartattu ne nagartattu ce an fahimci wannan fasara saboda haka sai zama cewa a wannan bayanin ana faɗa mana cewar a'a zaluncin da ake nufi wanda suka ya wuce Allah bai kama su da shi idan yanzu sun sun tuba sun dawo hanyar nagarta ko ko a'a ubangiji bai ga dama haka kawai al'umma ta gari ba ce wani abu kawai far mace halaka Allah baya wani saboda haka a wannan bayanin ta salo mai faɗi bayan mun ji Allah subhanahu wata'ala ya kore wa kansa zalunta bayansa na gari ya kuma sanar da mu cewar bayan da suke kan nagarta ubangiji bai halaka su haka nan kawai to kuma na faɗa mana cewar idan ma sun taɓa yin zalunci a da amma sun bari sun koma ga nagarta ubangiji ya fi musu ike da wato ainihin mu'amalance su mu'amalar nagartaccen bayi sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa duk sanda jama'ar wata alƙarya suka zama nagari to su amintattu ne daga dukkan wasu abubuwan tsoro daga Allah sannan wannan aya tana sanar da mu tsaftatuwar Allah daga zalunci Allah subhanahu wata'ala bai zalunci bayan haka akwai bayanin da malamai wasu daga ciki suka kawo a dai ƙarƙashin ita wannan aya sai wadda Allah ya ce wa makana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihun yake cewa tana iya daukan fassarar bai dace da ubangijinka ba ba tsarin ubangijinka bane ya halaka wata alƙarya don suna shirka da shi alhali al'ummar garin suna da nagartar tabbatar da adalci a zamantake wasu da shugabanci suna kwatanta adalci mai haƙƙi a bashi wanda ya zalunci a hana suna wannan amma ba su hautar barban Allah sau da ƙafa wajen imani ba to yana iya barin su su nisa su tafi tsawon lokaci sakamakon adalcin da suke ƙoƙarin kwatanta amma a samu kuma al'ummar da suke masu imani amma sun gayyato zaluncin da ba na shirka ba sun kwatsa a cikin al'ummar suna zalunta su to Allah na iya rusa su da wuri saboda wannan zalunci duk da suna musulmi amma ba su tarbar musuluncin tiryan tiryan a komai ba an fahimci wannan wasu malaman suka ce wannan aya tana iya ɗaukan wannan ma'ana ba to amma dai waɗancan ma'anar guda biyu da muka faɗa su ne akan gaban su suka fi zama daidai saboda tarayya da Allah babu abin da ya kai shi muni mutum Allah ya halaka bayi idan sun yi tarayya da Allah ya isa ko ba su ko bai halaka domin shi ne mafi girman zalunci da ake a Allah ya samu shi. bayan haka sai Allah subhanahu wa ya ce ta'ala ya ci gaba da cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin ma'anar wannan aya a takaice walau sha'a rabbuka ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ubangijinka ya so ya nufa la ja'ala an-nasa ummatan wahida to da ya mai da mutane jama'a guda ɗaya haɗe dunkule a kan addinin musulunci zama kowa musulunci yake suna masu biyayya ga Allah mukar mala'iku yadda mala'iku ba su da abin yin sai yin abin da Allah ya sa su to da ubangiji ya so mutane ma sai sa su a wannan a wannan tsari a wannan yanayi amma Allah subhanahu wata'ala bai nufi haka ba bai so haka ba sakamakon haka wala ya zalu na muktalifi ba za su gushe ba suna masu sabawa a addinansu da kuma kudurce-kudurcensu ba yadda ka iya sai ka zo daga cikin mutane a kan turbar musulunci dodar suna tafi a kansa sau da ƙafa kuma sai ka ga wasu a kan kafirci dodar suna bin su sau da ƙafa ba sa raba ko a cikin kafiran nan mutum ya fada cikin yahudanci ya bi itai ko kiristanci ya bi itai ko magunanci ya bi itai da duk abin da wannan ya kunsa na kuduce-kuduce da tsari Allah ya ciyar. ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma ina sanar da mu cewa shi mai iko ne akan mayar da mutane baki ɗaya su zama abokan addini ɗaya tan wasu malaman suka ce addinin nan na musulunci ne ya zama shi kawai suke yi zalla ko ka kafirci ne ya zama kawai kankara suka sa a gaba suke yi zalla shi ne fasar da wasu malamai suke cewar in allah ya so da ubangiji ya zo sai imai da mutane ga baki daya akan turba addini daya in musulunci musuluncin zalla in arnancin arnancin zalla wannan ma'anar wasu malama suka ce aya tana nuna haka sai zama wato ko dai ma'abota shiriya ko kuma ma'abota ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu yunus aya ta tara, Allah yana cewa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijin ka ya nufa ya so da duka wanda ke ban kasa sai su bada da gaskiya da Allah da duk abin da ya bukaci a ba da gaskiya da shi baki ɗayan su duka sai muka kalli wannan ayar muka ɗauke ta za ta fassara mana ayat da muke magana a kai da Allah yake cewa a wannan ayat da muke magana a kai walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida abin nufi da Allah ya so sai duk wanda ke ban ƙasa baki ɗaya su ba da gaskiya da Allah da manzanninsa da bitar bar musulunci an gane tunda cewa yi walau a rabbuka kala amana man fil ardi kulluhum jami'a in ka ji imani a gurin Allah imani da shi ne da manzanninsa da abin da ya buƙaci a imani sai zaman cewar A eh, ummatan ummatul wahida din da yake nufi akan tagar musulunci in kuma an ɗauki maganar wasu malaman kayan da muka ce su kuma suna cewa a in ya so sai yi mutane duka akan turban musulunci in ya so sai su dukansu akan turban kafirci to amma Allah ya ce la yarda bi ibadi min kufr ya yarje wa ta su kafirci an gane ko saboda haka ko dai aka ce Allah subhanahu wata'ala zai sanya su sun haɗu ga baki ɗaya akan gaskiya ba masu sabawa ba akan ita gaskiya shine na ja'alan nasa ummatan wahida yi su akan turbar musulunci kuma su zama masu sabawa ba akan turbar musulunci malam muhammad bin ali shaukani allah ya ji kansa rahama ita wani ita ce mafi ficiyar fassarar wannan aya idan allah ya so sai tattara bayansa akan gaskiya me gaskiya musulunci kuma ya zama ba za su saba ba akan sifar musulunci suna tafi akan tsare-tsaren da musulunci ya to kasancewar allah subhanahu wata'ala bai so haka ba hikimarsa ta hukunta bayi ba za su gushe ba sai sun zama suna masu saɓani daga tafarkin Allah madaidaici suna masu biye wasu hanyoyi na ɓata da suke ɗauke su da kan karfar musulunci zuwa ga hanyar wuta kowannen zai zama yana kallon abin da yake faɗa yake kai shi shi ne gaskiya abin da wani yake kai shi ne ɗan sai wannan yau ɗauki wannan a ɓata wannan ce wancan ne ce, wancan ce wannan ne ce. to sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu cewa saɓanin mutane a addini wani abu ne tabbatacce wanda ke gudana da hukuncin Allah da zartarwa zartarwa Allah ce da hukunta wasa sai an samu bambancin addinai na bayinsa mutane da ma aljanu don akwai arna a cikin aljanu akwai musulmi wa inna minna salihuna wa minna dole zari kunna tsara'ifa idada to saboda haka wannan aya suna cikin da saboda haka tunda Allah ya riga yi wannan hukunci yi wannan bayani kai da kake musulmi ka fahimci wannan to dan ka yi kira zuwa ga Allah wasu sun karɓa wasu ba su karɓa ba ba za ka zauna kin cikin wanda suka karɓa ba ya hana ka yin aikin da ya kamace ka da waɗanda suka karɓa saboda tsari ne da Allah ya shinka sannan kuma ka san wani abu ne ba zai zo a kau da arnanci a zan kasa kwata-kwata a ce ba shi kamar yadda ba za a iya kautar da musulunci kwata-kwata a zan kasa a ce ba shi saboda ba haka Allah ya tsara ya tsara sai an sami masu mulka sai an sami saƙa bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa illa man rahima rabbuk sai illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in ma'anar wannan aya a ya ce illa man rahima rabbuk sai fa wanda Allah ubangijinka ya ji kansu da datar da su zuwa ga shirya. su ne ba za ka same su muktalifi na dukkan ba da ya faɗa a ƙarshen ayar da ta ƙari wala ya zalu na muktalifi sai Allah ce illa man rahima rabbuka sai fa wanda Allah Ubangijinka iso shi da jin kai idatar da shi ga karɓar shiriyar musulunci to su waɗannan ba sa sabawa a kan imani da Allah da biyayya ga manzanni an gane ko sannan Allah subhanahu wata'ala ce wa kadhalika wa lidhalika khalaqahu dan akuwar sabani Allah ya halicci bai ba yadda aka iya sai yayi jarrabawa ta waɗannan su bi turbar da yake a waɗannan sun gibin turbar da yake a su ka don haka Allah ya halicci bayi iwara nasa iwara waɗanda ba nan ya tantance wanda suka bi shi ki musu sakayyar dace da su ya tantance wanda suka saba masa wasu bi shi ba ki musu yadda da dace da su ولذلك خلق وتمت كلمة ربك Ta haka ne zai tabbata. Na ya يذر ya hukunta. cewar sai ya cika wutar jahannama da wasu daga cikin mutane da wasu daga cikin aljanu waɗanda suke mabiya shekar Allah ya kiyaye la'amla anna jahannam min aljinnati wan nasi ajma'i baki da da mutane da aljanu waɗanda suka saba turbar Allah ba su bi annaba da manzanni ba da su Allah zai cika wutarsa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma ina labarta mana cewa bayinsa sun kasu gida biyu a tsarin da yesu za su rarraba gida biyu akwai waɗanda ya ji ƙansu idatar da su da biyayya ga manzanninsa da yin riko da addininsa su ne musulmi Allah ka tabbatar da mu akan musulunci akwai kuma bayan da suke waɗanda ba ababen jin tsai ba mabiya shaidan waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai cika wutar nama da su wasu cikin mutane wasu cikin aljanu malamai ta suke ce wannan bayani da wannan aya take yanayinta yanayin ayar da muka wuto cikin ita wannan sura ta hud aya ta ɗari da biyar da allah yake cewa fa minhum shaqiyyun wa sa'id cikin bayansa akwai matsiyaci wanda ya tabbata akan bata har mutuwa wanda allah zai kai shi wuta akwai kuma ma'abocin arziki wanda ya rayu kan turbar musulunci a duniya har mutuwa sakamakon sa gidan aljanna sannan faɗin allah subhanahu wata'ala a wannan aya da yake cewa wali zalika khalaqahum dan haka Allah ya halicci bayansa dan yaya ɗaya daga cikin malamai Muhammad Karim Rajih a tafsirinsa mai suna qabasun min al-Qur'an al-Karim yake cewa i eh, abin nufi anan Allah ya halicci mabannata ya sanya su masu saɓani inda duk aka samu wanda suke kan turbar da ba ta musulunci ba sai kaga sun karkasu sun rarrabu sun fantsama sun yi daban-daban barnar suka sa gaba ita suke yi amma sun kasa haɗuwa su haɗu su tafiya bai ɗaya a kan sai wannan ya nan wannan ya can wannan ya nan wannan ya can wanda suka zaɓi suka zaɓi za su bauta wa Allah ba za su yi musulunci ba to ai ba addinin arnanci ɗaya suke yi ba wannan tegan a tsarin arnacinsa da yake wannan gurguzu yake wannan jari hujja yake wannan kaza yake wannan kaza yake ko to shi shine mala yake cewa da Allah ya ce wale zalika khalaqahum fi eh, haka Allah ya halicci maballata su zan masu sabani a cikin kuma ya halicci ma'abota gaskiya masu tafiya akan turbar musulunci turba ta kwarai ya kuma sanya su masu haɗuwa tafiya ta bai ɗaya sai zama saɓanin da ike da muni da illa ina tattar da ma'abuta ɓata haɗuwar da dungulewa a tafiya bai ɗaya ina cikin mabiya gaskiya ne in kuma ka kalli waɗancan maɓannatan ka ɗauke su a kashi ka ɗauki ma'abota gaskiya ka ɗauke su a kashi sai ka ce don haka Allah ya halicci bayi maɓannata su ɓanna masu gyara da nagarta daga. su bayan haka malamai suke cewa daga cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da suke da ƙara bayani akan abin da wannan aya take sanar da mu akwai hadisin da aka karɓo daga sahabi amr dan au almuzani Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة يهودا وتسكي كان يهودا شي سنسسا har ƙungiya ƙungiya saba'in da ɗaya a tsarin suke tafiya a kan da yahudanci ba su iya tafiya a bai ɗaya ba duk da sun ce su yahudanci su sannan manzo yake cewa sannan kuma yace wa annan nasara su kuma kiristoci istalafu ala thalathaini wa sab'ina firqa su kuma sun rarrabu sun saba har wato kungiya 72 sun tsara kiristoci eh, na yahudawa da ɗaya. wasa tattariku hadhihi al-umma sannan a hankali kuma a bayan barin duniya ta inji manzo sallallahu alaihi wasallam wannan al'ummar ta ma za ta rarrabu ala 73 firqa su kuma za a samu kungiya kungiya har 73 sun ƙara akan kasan kiristoci da ɗaya manzo yake cewa waɗannan ƙungiyoyi saba'in da uku da al'ummarsu za ta rabu yake cewa wa saba'ina firqa minha wahid 73 eh, firqa minha wahidatun fil janna a cikin uku nan akwai kungiya ɗaya tas ita ce za ta tafi aljanna saboda haka duk yuyuyin yawan wanda ake kira musulmi musulmi musulmi musulmi waɗanda suke kan turbar da za su tafi aljanna kaso ɗaya ne cikin saba'in da uku an fahimta ku to sannan sai aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya aka ce man hum ya rasulullah waɗanne ne kaso ɗayan nan da za su tafi aljanna cikin al'umma kan za su rarraba har saba'in da uku sai manzo yake cewa ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suke kan abin da nake kai da sahabbaina abinda na rayu a kai yanzu da ba a riga an samu rarrabuwar har saba'in da uku ba ƙungiya ɗaya ce tas wadda suke kan abin da na zo da shi ne bayanin sa na gaske muke kai ni da sahabbaina to waɗanda duk suka biyo baya a lokacin da za a samu rarrabuwa har saba'in da uku ɗin nan wanda suke tabbata kan abin da ni manzo nake kai da sahabbaina su ne da ni da su da sahabbai za mu haɗu mu tafi aljanna sauran wata za su. wannan sai yake sanar da mu cewa wannan ayar take gabar cewa don wannan saɓani ya tabbata ya afku Allah ya samar da bayinsa a ban ƙasa sai an samu da su riko da abin da annaba da manzanni suka zo suka wayar da kan al'umma suka tafi suka bar su a kai a samu wanda kuma za su bintsire su ƙiɗi canza saboda haka wannan hadisi wanda imamu hakim ya rawato shi a cikin al-mustadrak abu dawud bin zima sun rawace shi ina tabbatar man da cewa al'ummar duniya ba yadda aka iya sai ta saba in ka ɗauki arnab a cikin saɓani su musulman ma a cikin karkasuwa su illa in kana so ka san a inda kake kalli ne ake yi abinda manzon Allah ila da sahabbai ko ba shi ba in shi ne ka ita ce hanyar da take fillewa ita ce jama'a da ke tafiya aljanna idan abin da suke kai shatawa ake a gani na ne mu haka muka ga zami haka zami wanda zai yi wanda ba zai bai bari to ba su da kayan su kai dai nemi ina abin da Allah ya tabbatar bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai mabiya na kwana sai abin da wannan aya take koyar da malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa haɗuwa da turewa tafiya bai ɗaya rahama saɓani duk inda yake azaba ko a zamantakewar gari ko a cuɗanya ta jama'a in kuka yadda za ku haɗa kan wani abu na bai ɗaya a ce aikin gayya ne aikin ayari ne sai ka ga abin da ya fi ƙarfin ka iya yi kun iya yin saboda har sarkin yawa ya fi ƙarfin sarki maganin ka zama hannu da yawa maganin ka zama ne ba ka aka ce ba duk da rashin daɗin saboda an rufa masa har suke ya ake wani ma bai samu ba to saboda haka wannan sai yake sanar da mu cewa duk inda aka samu haɗuwa to abin duk da aka tunkare cikin sauƙi za a shi sai hakan ya zama rahama sassauci da sauƙi amma duk inda aka samu rarrabuwa wannan ya can wannan ya can to kowanne bai iya yin abin da inda an haɗu ba, kuma na san ma da yake haka zai yi shi ba daɗi in ya so hutu da ya huta ban huta sai da abin ya lalace sabanin wanda aka in aikin ya ce aka abin da aiki jama'an nan da yawa aikin nan da yawa kowa na ku zo ku yi aikin safe ko suwa na ku zo ku yi aikin yamma ko suwa na ku zo ku yi aikin dare ba jama'a ce ta sa ba ba haɗuwar ce ta sa haka ba in kowa ya ce nasa zai asibitin ka asibitin ka ne gurin ka gurin ka shi kenan in ka gaji sai dai ka rufe in ka ware kake ta naka za ka magana a haɗa a yi tare ba za ka samu to da ka duk abin da kuma ya fi ka iya kai ka kaɗai ba za ka iya shi saboda haka haɗin kai da dunkula guri guda rahama ce rarrabuwa da saɓani azaba ce to sirrin tabbatar haɗin kai mai ɗorewa shine wanda aka yi shi akan gaskiya tsakani da Allah jan gaskiya idan abin da kuke kai gaskiya ce kuma kun yadda da gaske gaske kuke so ku bi kuka yi haɗin kai wannan haɗin kai shi ne mai ɗorewa ya tabbata wannan ne sirrin haɗin in ka ga ba tafiya kan gaskiya ba da gaskiya kuke haɗin kanku ba sunansa haɗin baki ka ba shi wani lokaci za ga ya an fahimta ko zai tarwata ba zai je ko ina ba shi yasa ka dace a tuwa ce ta jam'iyya ana nan sai ka ji jigon jam'iyyar wanda shi ne top mafi kola a ciki sai ka ji a tsinci a ɓalle a nan sau da an ce ba za a abin da ya ce ba zai samu abin da ya ce sai ka ji na kusa da shi shi ma shi ma nan sa ɓalla ya tafi wata jam'iyyar can an ce so za a ba shi abin da ya ce nan kuma su ce ba za a yi haka ko saboda haɗin baki ne ba wani magana da haɗin kai da akan wata gaskiya da ake so su tabbata ta alala a nan za a su sura ka duk tsarin da ba na gaskiya ba ne na Allah in an ce ma za a yi haɗin kai to haɗin baki ba shi lokaci za ga yawar da sannan bayan haka sirrin samun saɓani kaga an ƙi samun haɗin kai riko da son zuciya da ɓata in dai san zuciya ake tafiya a kai su za a zo da wani san zuciyar da ba duk kowa ne zai iya ko zai jure masa ba su sai ga shi ya fara ɓallewa wacce masa ga cinci wacce masa ga fici tun kana kawo son ranka a karɓa neman kana a karɓa sai wani ya zo da da ba za mu iya karɓa ko masu karɓar ke karanci a ciki Su sai ka yara su wanda haka ne ni ba ni ba kun ga tafiya ko so da ku sirrin haɗuwar kai da dunkulewa guri ɗaya ta ɗore ta yi amfani ya zama tsakani da Allah aka yi a kan gaskiya sirrin saɓani da wargajewa ya zama abin da aka haɗa kai son zuciya ne da ɓata to komai daren daɗewa duk tafiya zai wargaje wannan haɗin ka za ka nemi shi karsa don ƙilau za ka rasa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa ba zai yi ba duka mutane su zama musulmai aljanna tana da masu cika ta wuta ma da masu cika haka tsarin Allah ya tsara haka ubangiji yana haka ya zama to da ka ba ni tashin wannan hukunci fatan mu Allah ya sa mu cikin yan aljanna ya tsare mu da shiga wuta wannan shine karatun mu na wannan muka Allah ya ba mu sa kuskure Allah ya yi wa alaikum assalam Hmm. dawo mata da shi ina radduhu ilayki wa ja'iluhu min al cewar maganar wahayi da aka ce an yi wa mahaifiyar annabi musa wani irin wahayi ne in ka koma malaman tafsira da suke cewa wahayi ne na kimsawa na ilhama Allah ya cusa maka wani abu a rai tunda zuciyar a hannun Allah ce. ya tabbatar maka da cewa kai kana ga mafita a wannan matsalar taka ko a wannan abin naka kai ta sai ka yi kuma sai sama ma mafita a ciki an gane ku to ilhamar akwai wahayi na ilham akwai kuma wahayi na isar maka da wani sako na magana daga Allah wanda ake wa annaba da manzo amma na abin da ya shafi eh, mahaifiyar annabi Musa na ilhama irin na kudan zuma na ilhama ne kimsa ta abin da kimsa ta sai abin da za ta yi zai ta ci wannan kure ta je ta sha wannan ta ci wannan ta sha wannan ta ci wannan ta samar da kudan zuman da ruwan zuman da zai zama waraka ga ba wani bane yake zauna ya tsara mata allan da ita ne kimsa mata shi ne wahayin da ilhamar da ake mata eh. na wuta ba eh Thank you. yawwa yake cewa to gashi an magana cewar bayi na Allah subhanahu ta'ala wanda suka ba da gaskiya da Allah suka faɗi la ilaha illallah suke kanta mutuwa ta cin musu cewar da sun yi wani abu na saɓon Allah da ba shirka ba kafirci ba tunda su da ma sun mutu a musulmai idan ubangiji ya zai da su ta wuta a matsayin hora su kan laifinsu ba za su dawwama a wutar ba kamar bayanin da muka yi a karatun da ya gabata za a fito da su daga wuta ita to yanzu wannan bayanin da aka zo a kai na yau da aya da hadisi cewar al'ummar musulmi ma za su kasu saba'in da uku kashi ɗaya ne masu tafiya aljanna sauran kashi saba'in da biyu wuta za su to su waɗannan da za su fito su ne waɗanda ɗan sun je wata suke fita ma'ana za kuma a dawo al'ummar annaba duka wannan kashin da aka yi guda saba'in da uku duk a ƙarshe za su kuma zama 'yan aljanna sai dai shiga aljanna da ba su lokaci ɗaya ba a ba haka ake ne da annabi ya ce dukkaninsu ai akwai lafazin da ce kullu hafin nari illa wahid duk sauran kashi saba'in da biyun duk wuta za su ba masu fitowa ba a ɗaya ne za a samu wato masu tafiya aljanna ma'ana a wanda ma suke kan abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke kai da sahabbai ai ba irin yadda sahabban suka musulunci wanda suka biyo baya suka yi ba irin yadda muke yanzu kowa ya sani ba irin yadda sahabbai suka yi addinin su muke yi ba ana samun gazawa a wasu abubuwa, to a cikinmu da aka samu wannan gazawa amma dai ban bar turbar ta manzo da sahabbai din ba a ciki ne ko an samu wanda ya tafi wuta za a fito da shi ya tafi aljanna an fahimta amma waɗancan da suka yi rarrabuwar da ai a cikin wanda suke cewa musulmi ne su wanda suke cewa irin ɓangaren abin da ya shafi guratu shi'a da suke ganin cewar wato ai shi manzan ma ba shi aka aiko ba sai na ala aka ce a zuwa kawo saƙon mala'ika da ita ta yi kai wa annabi muhammad kaga wanda ya kuskurantar da allah in masa manzancin manzo ka ce da shi musulmi dan ya ce shi musulmi ne shi ma na cikin ƙungiyoyin musulunci faɗarsa ba ta sa ya zama karɓar karɓaɓɓe a gurin allah ba saboda mu an gaya mana sabon musulunci wanda suke sa abin da manzon allah yake wanda suke ganin ba haka ba wanda suke an ahmadul gulam ɗan ahmadiyya ba ta suke suna kungiyar musulunci ba ce amma sun yadda ko wani ahmad da gulam shi ba cikin annaba da ba annabi muhammad ba sai su zama musulmai to haka haka dan ka ce kai musulmi ne ko ka danganta kanka da musulunci amma ba musuluncin kake ba to ba sa ka zama musulmi ba zai sa ce to a cikin da kungiyar musulmai ce ita ma a ƙarshen alƙiyama za su zama yan aljanna an fahimci da Allah wa kace ne matar da take kasa azumi ko mutumin da yake kasa azumi saboda wata larura ta cuta da ita ko kuma in yi azumin ina galabaita har sai ya yi jiya kwana biyu in yi azumin kwana ɗaya ko jiya kwana uku to kawai ya ciyarwa idan na azumin ko iya wanda ake binsa kawai ya ciyar ko ko dai tunda yana iya yi wataran wataran kuma ya sha wuya ko in yi sai ya sha wuya ya farfaɗo sannan daga baya kuma yi zai yi ko ana sa ran zai warke daga ciwon na tunda ana ganin sauki akan yadda da yake ya bari ya samu sauƙi ya rama to ka kalli fatoyin malamai jumhur suna cewa na rashin lafiyar da ake sa warkewar kuma ana warkewa kuma kan iya samun sauƙi lokaci shi da kansa ya ciwon i eh, yanzu kam ciwonsa da sauƙi kan yadda yake ji da kuma wata ran yana iya kwatanta azumi har ya iya kaiwa suka ce tun da Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi shi ya fiye muku alkhairi to suna ga mutum ya yi haƙurin ya rika yi a irin lokacin da yake iya yi kuma in ya yi huta na tsawon lokaci sannan ya kuma yi da an ce fa min ayyamin ukhra Sai a wasu kwanaki tululu daban na shekara saboda haka in misali muƙaddara azumin wata guda da aka yi na shekarar ta wuce ba ka iya yin ko ɗaya ba azumi nawa ake banka talatin watanni goma sha ɗaya za su biyo kafin a kuma yin wannan watan sai zama rashin lafiyar da kake yi sai a kalla a wata goma sha ɗaya wannan azumin guda talatin in idan kai ɗaya sai ka kwana uku ka sake yin ɗaya mu ɗauka ma sati duk sati guda ɗaya za a duk sati guda ɗaya za in kai ɗaya sai ka kwana shida ba sannan ka sake yi a wata ɗaya guda nawa za ka hudu a wata goma sha ɗaya na za ka guda nawa kenan yi abin na faɗa ne za ka guda nawa za ka yi arba'in ko Haka za ka wuce talatin ɗin har da damar za ku ɗaya mai in ka ɗauko wa kanka wannan har sai ka rama ma ka ji in kuma in idan sanyi ya zo ciwon ka yana ba ka ba ba ka da shi to riba shi sanyin ka yi shi an fahimta shi ya fi alkhairi a kan ciyarwa amma in zama bayan da aka iya sai ciyarwar la yi kula ku nasa illa wasu a yuri da bi kuma yusura wala yuri da kuma wasura sai ka ɗauki sauƙin abu da Allah ya samu shi. mashi'ar Allah da yardar Allah abu ɗaya ne Allah iya da abu ya so in ya so abu ta ya yi da sai na kuɗi. an fahimta ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك